يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisina mai albarka na mako-mako da muke karatun tarihin sahabban mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikinsa cikin fitaccen littafin nan na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu Alaihi wasallam na malam sa'ad yusuf abu aziz a lokaci irin wannan alhamis tsakanin magarba zuwa isha yau muna alhamis ashirin da tara ko ko talatin ne ashirin da tara ga watan rajab na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan uku na shekarar dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya muna karatu cikin sahabi na tara kuma ɗaya daga cikin ashiratul mubashari na biljanna kawu daga cikin kawunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Sa'ad bin Abi Waqqas kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yawaita rawaito hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a karatun da ya gabata mun yi bayanin wane ne Sa'ad bin Abi Waqqas kuma mun yi bayanin falalarsa menene dangantar sunansa da nasabarsa dangantakarsa kenan haka nan muka yi bayani game da falalarsa kuma mana hadisai da ke bayani game da falalarsa Sa'ad bin Abi Waqqas nan lokaci ya kare mana karatunmu da ya gabata yau insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya inda malam yau matashiya da safahatun mudi'a min jihadihi radiyallahu anhu wata shafuffuka masu haske na daga sa Allah ya dare. shi na farko ya kasa su wuri-wuri na farko fi gazuwa ta badare ga maya, da fata fafatawa da yayi da kwazo da bajinta da yayi a بدر badar da نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله صفحات مضيئة من جهاده رضي الله عنه في غزوة بدر عن سؤاله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وما لي غير شعبة واحدة أي في ثم أكثر الله لي من اللحاء بعد Malam ya ce daga sa'ad yana ba da labarin kansa ya ce shahittu ba Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam badara. na halarci yakin badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mali ghairu sha'ratin wahida ba ni da wani abu a haɓata in ba filin gashi ɗaya ba a haɓata filin gashi ɗaya ka talke ga gare ta ga yana saurayi sosai babu ko gashi a haɓarsa ba fili ɗaya ba ya ce sun ma'aksarar lahuliya minan liha ba'adu sai daga baya Allah yawaita min gemu to da kaga ya nuna sa'ad ya halarci yakin badar tun yana ƙarami وعن ابن مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان سعد يوم بدر يقاتل قتال فارس وراتب نعم وكان رضي الله عنه يرمي بالنبل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وابلى فيها بلاء حسنا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم yace wa ni bin mas'ud radiyallahu anhuma radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya dade shi kala yace kana sa'adun yawma badrin yuqatilu qital al-farisi war-rajil yace sa'ad a yakin badar yana yaki ne irin yakin mutum biyu yaƙin mahayin abin hawa da kuma yaƙin mai yaƙi a kafa shi kaɗai ya haɗa yaƙin wanda ke haye da abin hawa da yaƙin wanda ke tafiya yaƙi a ƙasa ba bisa saman abin hawa ba duka ya haɗa yaƙin irin waɗannan mutane kaga yana yin yaƙi ne irin yaƙin mutane biyu kuma nau'i biyu da mahayi da mai tafiyar ƙafa وكان رضي الله عنه يرمي بالنبل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي yana harbawa da kibiya ita ce annabul a gaba ga sallallahu alaihi wasallam shine baina yadai nabi sallallahu alaihi wasallam wa abla fiha bala'an hasanan kuma ya fafata fafatawa mai kyau shine abla bala'an hasanan yayi ƙwazo da gwagwarmaya a wannan yaki fada lahun na biyu sallallahu alaihi wasallam har kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu’a kamar yadda za mu gani a cikin hadisan da ke tafe na قال يوم بدر كنت أرمي a يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأضع السهم في كذب القوس ثم أقول اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب اللهم استجب لتعب نعم yace daga amir As-Sha'abi shabi rahimahullah yake cewa qila li sa'd ibn abi waqqas an ce da sa'd ibn abi mata da'awa yaushe ka dace da addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam yaushe manzo sallallahu alaihi wasallam yayi maka addu'a ƙala ya ce yau ma badirin ya ce ranar da aka yi yakin badar kuntu armi bai ne dai nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina harbi gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa aba ustahama fi kabidil qaws sai na sanya kibiya a tsakiyar baka sun ma'akulu sai in ce Allahumma zalzil a ƙadama, ya Allah ka girgiza diga-digansu, wa ar'ib qulubahum kuma ka sanya firgita da razana a cikin zukatansu waf'al bihim waf'al bihim ya Allah kai musu kaza kai musu kaza shine waf'al bihim waf'al bihim fa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma istajib li sa'adin yana addu'a annabi na cewa ya Allah ka ansa masa yana addu'a annabi na cewa ya Allah ka ansa masa ya ce to daga nan ya samu addu'ar manzo sallallahu alaihi wa sallam na في غزوة أهد جاهد جهاد الأبطال وثبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول سعد رضي الله عنه ما ما ما جمع رسول الله ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبلي ولقد رأيته ليقول لي يا سعد إني فداك أبي وأمي وإني لأول المسلمين أمام المشركين في سهل يتي في غزوة أهد Abinda ya gabata shine fafatawan sa'ad da bajintarsa da kwazansa a yakin badar to yanzu abin da malam zai kawo mana shine fafatawansa da bajintarsa da kwazansa a yakin uhud wanda ke biye da yakin badar yace jahada jihadal ya yi yaƙi irin yakin gwaraza jarumai sune abtal jam'u batal batal shine zakakurin jarumi shi yake cewa batal to ya yi yaƙi irin na zakakuran jarumai wasabata bai na idai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya tsayu ya kafe ya doge a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam yau ma'iz a wannan yini da aka fafata yaƙin uhud ya ƙulu sa'adun rabiyallahu anhu sa'adun Allah ya shi yana faɗi yana cewa ma jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abawaihi li ahadin qabli annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tara ma wani iyayensa guda biyu ba gabani na ma'ana bai taba cewa fansar ka mahaifina da mahaifiyata ba yace ni ne annabi sallallahu alaihi wasallam fara cewa fansar ka mahaifina da mahaifiyata wala qad ra'aytuhu la yaqulu li kuma tabbas ni na ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya sa'adu irmi fidaka abi wa ummi ya sa'adu harba harba fansakka mahaifina da mahaifiyata shi ta wani wannan shi jama'a lahu a bawai shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin haka ga wani ba sai ga sa ya ce wai ni la awwalul musulmi na ramal musulki na bi sahamin kuma ni ne farkon musulman da ya fara harba kibiya zuwa cikin mushrikai wanda su ce falalar da cikin falalar sa'ad cewa awwalu man rama bi fi sabilillahi شين سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه وأرضاه نعم وفي رواية أنه قال كان رجل كان رجل من المشركين قد أهرق المسلمين فقال رسول الله ارمي فداك أبي وأمي فنزعت بسهم ليس فيه نفس فأصبت جرهته فوقع وانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مراجعه نعم yace wa fi riwayatin annahu qala a wata riwaya yace kana rajulun min al-mushrikina wani mutum daga cikin mushrikai kad ahraqa al-muslimina ya kona musulmai wala Allah yana nufin ya kona zukatan musulmai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni irmi fidaka abi wa ummi harba an sakka mahaifina da mahaifiyata ina ji makaranta wannan kisar a rahiqul maktum cewa wata mata wani mutum ya harbi wata mata cikin musulmai sai ta faɗi da ta faɗi sai tufafinta suka buɗe sai yana ta kyalkyalewa da dariya sai wannan abin ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam takaici sai ce da sa'adi harba da sa'adi harba ya same shi shi ma irin yanda wannan mata ta faɗi da irin birgimar da ta yi shi ma haka yi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murna ya dariya saboda Allah ta'ala ya saka ma waccan baiwar Allah kuma izgilin da yayi ya koma gare shi yace fa naza'atu bi sahamin sa'ad yace na fito da kibiya laysa fiha naslun ba ta da kota yace fa asabtu jabhatahu sai na dace da goshinsa fa waka sai ya faɗi wanka shafat auratuhu shi ma al'aurata ta bayyana kamar yadda ya harbi waccan mata al'aurata ta bayyana fa da shi ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya dariya saboda abin da yayi Allah ya masa irinsa ya harbi baiwar Allah ya yi mata dariya da ya ga al'aurata ta bude sai gashi shi ma irin haka ta same shi hatta badat na wajizuhu har haƙoran haƙoransa na ƙarshe waɗanda ake tauna abinci da su har suka bayyana ma'ana kaga annabi ya yi dariya ta murna sosai saboda farin cikin yadda Allah ta'ala ya ɗaukan ma waccan baiwar Allah fansa akan wannan bawan Allah wa min fadlillahi ومن فضل الله على هذا الصحابي الجليل أنه رأى جبريل وميكائيل في أرض معركة عن سعد رضي الله عنه قال رأيت رجلين عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم ويساره يوم عمر عليهما صيام بيت يقاتلان عنه كأشد القتال قال ما رأيتهما قبل ولا بعد نعم يتو من فضل هذا الصحابي الجليل daga cikin falalar صحابي من درجة من mai من mai أنه رأى جبريل وميكائيل في أرض المعركة ya ga mala'ika jibril da mala'ika mika'il ƙuruƙuru a fagen daga shi ne ardil ma'araka daga sa'ad an sa’adai raziyallahu an huƙal ala ra'ayitu ne an yamini rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sari yau ma'uhudin na ga wasu mutane biyu ɗayansu daga daman manzo sallallahu alaihi wasallam ɗayansu kuma daga hagunsa ranar da aka yi yaƙin uku alaihi ma thiyabun bidun suna sanye da tufafi farare yukatilani anhu ka ashaddil qital suna yaƙi domin ba da kariya ga manzo sallallahu alaihi wasallam mafi tsananin yaki da ka taɓa gani ya ce ma ra'aituhuma qablu wala ba ban taba ganin su ba gabanin wannan lokaci sannan bayan wannan yakin ban sace ganin su ba a gada ce cikin sabai ne da ya kamata ya san su saboda sabai sun san junansu sannan kuma ko da ba cikin sabai suke ba daga baya suka zo misali ya kamata a ce ya sake ganin su tamaga da yake mala'iku ne alama ce ta cewa mala'iku ne Allah ya turo su domin su kama manzo sallallahu alaihi wasallam yi kamar da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul al-imran kuma faɗa cikin suratul eh, anfal cewa Allah ya turo mala'iku sun kama manzo sallallahu alaihi wasallam yi haka ya zo a suratul anfal kuma ya zo a suratul eh, ali imra to za ka kenan ka ga mala'iku sun sauka tabbas amma ga ba kowa bane ya gansu daga cikin waɗanda suka gansu akwai abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu kuma ganin da ya musu ya musu gani ne a sura ta dan adam ba a surar su ta mala'iku ba an gane ko na'am kuntu wa hadha riwaya wa hiya kama tara fi إلا أننا وجدنا في هذا الأثر من يكذب اشتراك الملائكة في تلكتان لما لماذا كذبوا؟ كذبوا هل يستميل ذلك عقلا أو نقرا؟ اللهم لا إذا فنهتاج من يقدم الأهواء والآراء على الثابت الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا ولماذا هذا الهجوم المريب وباسم من يتم تزوير تزوير تزوير المفاهيم والله غالب على امره نعم ما له تعليق akan wannan ruwaya da ya kawo daga sada dan abu wa ce ya ga wasu mutane biyu suna yaƙi ɗaya ga daman manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma ga hagunsa sannan bai taɓa ganin su ba qablu wala ba'd wannan alama ce ta cewa waɗannan bayan Allah ba mutane bane mala'iku ne to shi ne malai tsokaci game da wannan ruwaya da kuma irin suka da wasu ke yi ga wannan ruwaya ba bisa dalili ba yace qultu hadhihi ruwaya hiya kama tara fi sahihayn to wannan ruwa da kake gani kamar da ganta haka haka take a sahihayn cewa wasu mutane biyu sun yaki a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam daya daman sa daya hagun suna sanye da fararen kaya kuma ban taba ganin su ba gabanin haka ban sake ganin su ba bayan haka yace to ta wannan ruwaya haka take a sai haini na bukhari da muslim illa annana wajadna fi hadha al-asr man yukazzibu ishtirak al-mala'ikati al qital sai da mu a wannan zamani mun ga waɗanda ke ƙaryata cewa mala'iku sun yi tarayya sun yi fafata a cikin wannan yaƙi wanda ke gana a ba haka ba suna ƙaryata sai ma zai ce lima za kan zabu me yasa suka ƙaryata ya ce shin hal yastahilu zalika aqlan aw naqla shin haka mustahili ne abinda bai yi shi ake ce mustahili shin mustahili ne a ce mala'iku sun yaki kuma mun ce mustahili ne mustahili ne a hankalce ko ko mustahili ne a ruwayance mustahili ne a rawaito haka ko ko a'a ko da a rawaito ma mustahili ne hankali ya karbi cewa wasu yaki yace kaga duk babu wannan yace Allahumma la yace babu ba ka cewa mustahili ne a hankalce mala'ikunsa ko su yaƙi tare da mutane bayan ma Allah ya faɗa cikin alkur'ani an gane ko Allah ya ce ya tunkuwo musu tallafin mala'iku sannan kuma ba mustahili bane na kalan domin gashi an nakalto yace idan fa hisabi man tuqaddimu al ahwa'a wal ara'a ala thabit sahihi min sunnatin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace to domin fa'idarwa shine li hisabi man fa'idarwa wa muke so mu daɗaɗa ma da har zai sa mu gabatar da ra'ayinmu da san zuciyoyinmu alasabitin sa'i game da abin da yake tabbatacce ingantacce min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam sunna ta na ta inganta amma saboda daɗaɗa mu wasu da bin ra'ayin wasu sai mu yi kokari mu karyata sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ce ba haka take nufi ba domin mu daɗaɗa mu waɗancan mu yi daidai da abin da suke so ya ce ta wannan ba abin nema bane ba a neman daɗaɗa ma wani ta hanyar har ka kai ga ƙareta abinda da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ce wali ma za hazal hujumul murib ta me yasa kuma me dalilin wannan farmaki da ake kawo musulunci farmaki na jefa shakku al murib mai jefa shakku domin a jefa mutane shakku a ce za a yace ko sun sauka kuma sai wani irin sauka kuma ya yanayin mala'ikun yake duk irin waɗannan tambayoyi ne da jefa shakku yace to me yasa muke kokarin waɗannan wa bismi man yatimmu tazyirul mafahim da sunan wa ake sauya fahimta ake kawo fahimta ta ƙarya a shigar da ita shine tazwirul mafahim yace wallahu ghalibun ala amri amma diyan da al'amari yake mumini ya sani cewa Allah shine mabuwayi galibun mabuwayi ala amri babu wani wanda ke iya gallabar Allah duk yanda ka kai ga karyata ayoyin Allah Allah shi ke ɗaukaka ayyarsa wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrik to haka Allah shine galibun ala amrihi kuma shi ke ɗaukaka addinin sa duk lokacin da ya so kuma babu duk wata dabara ko wata dafisa da za ta dakile yaduwar hasken da Allah ya haskaka na qadisiyya <clears throat> يوم شهود في حياة هذه الأمة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رشها سعد بن أبي وقاص في أثناء خلافته لعمل بطولي ذهب فقام به خير قيام ذلك أن الفرس كانوا قد أزمعوا أن يوحدوا صفوفهم ليطردوا المسلمين من المناطق التي اختالوها احتلوها من المناطق التي احتلوها و... ونمى الخبر ونمى الخبر إلى إلى عمر فانتصر الناس لقتالهم عازما أن يتولى القيادة بنفسه ولكن الصحابة أشاروا عليه بالبقاء لتسليف شؤون لتسليف شؤون المسلمين واختيار واختيار قائد صالح لهذه الأمة الصعبة وبعد تفكير وبحث وبحث عن هذا القائد وقال الاحتيار على سعد بن ابي وقاص ما لا ya ce القادسيه رانا ranar da aka yi yakin ƙadisiyya daga cikin manya-manyan yakoki da aka a musulunci na tarihi akwai yakin ƙadisiyya da aka yi da mutanen faris su ne farisawa yankin ira akwai yakin al-yarmouk ma'arakatul yarmouk wanda aka yi da rumawa a yankin sham to wannan yaƙi na qadisiyya ita ma da bada labarin ta anan yace yawmun mashhurun fi hayati hadhihi al-umma yini ne wanda ke da kima kuma yini ne mai daraja na tarihi a tarihin wannan al'umma da haka yakin qadisiyya na daga cikin yaƙi da Allah ya ɗaukaki musulunci akai kuma Allah ya murkushe kafirci da mushrikai kuma Allah ya haɗa addininsa da wannan yaƙi yace kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qad rashaha Sa'd ibn Abi Waqqas fi athna'i khilafatihi li'amalin butuliyin dakhmin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya dade shi ya kasance ya rashaha Sa'd ma'ana ya zabi Sa'd dan Abu Waqqas fi asna'i khilafati a cikin lokacin da yake kalifanci ya zabe shi li amalin butuli ga wani aiki na jarinta zakam kuma jarinta ma mai ba karamar jarinta ba aiki ne na jarinta babba aiki ne na gwaraza hakanan aiki ne na waɗanda suke masu sadaukarwa aiki ne mai girman gaske faƙama bihi khaira ƙiyamin sa'ad ya tsaye da wannan aiki mafi kyawun tsayuwa ga da bayani zalika أن الفرس كانوا قد أزمعوا أن يوحدوا صفوفهم ليطردوا المسلمين من المناطق التي احتلوها فارساوا سنقل رنيا شيني أزمعوا سنقل رنيار أن يوحدوا صفوفهم su haɗa kan su yankinsu ɓangarorinsu da sahu-sahunsu na yaƙi mana su haɗa kansu su dunkule su zama tsintsiya maɗaurinki guda liyaƙurdul musulmina domin su fatattaki musulmai min almanatukin latihalluha daga ɓangarorin da musulmai suka riga suka buɗe suka shigar da musulunci ciki shine ihtilal a gurinsu wani malkabaru ila umar sai labari ya kai ga umar cewa ga abin da farisawa suka shirya suna so su haɗa kai su tanadi runduna domin su fuskanci musulmai fastanfaran nasu liƙitalihim sai sai na umar ya yada shela cewa ya kwaɗaitar da mutane a fito domin yakin farisawa aziman an ya da alqiyadata bi nafsihi sayyidina umar ya kudace shi da kansa zai jagoranci wannan yaki da qadisiyya walakin sahabata asharu alaihi bil baqa'i li tasrif shu'un al muslimin amma sahabbai suka bashi shawara ya zauna kar ya fita gurin yakin. ya zauna ya ci gaba da lura da sha'anin musulmai waktara ƙa'ida ƙa'ida haka ne ko ƙa'idan salihan li hadhihi almuhimma sai ya zaɓi wani jagora wanda yake kuma ya dace da wannan muhimmiya a sa'aba mai wahala mayaƙi wanda ya dace da wannan aiki mai wahala wa ba da tafkirin wa bahsin na hazal bayan tunani da bincike game da waye zai zamanto wannan jagora waƙa yaro ala sa'ad bin abi waqas sai zabi ya fada kan sa'ad dan abu waqqas radiyallahu anhu na'am وعوف عمر بن الخطاب سأبا قائلا إني وليتك هرب العراق فحصلت وصيتي فإنك تقدم على تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه إلا الحق فعوض نفسك ومن معك الخير نعم. واسترتها به واعلم ان لكل امر عتاد وعتاد بخير الصبر يتي واوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعدا قائلا لان عمر رضي الله عنه يوى سعد جاغورا وانا ياكي يا يا ينا مي تشوا اني وليتك حرب العراق للي نادم نادي انت مك ياكين don haka fahfaz wasiyyati ka sai wasiyar da zan maka fa innaka taqdimu ala amrin shadidin karihin a shadidin karbuhu haka ne ko domin za ka ta samma shine taqdimu ka ta samma amrin shadidin wani al'amari shadidul karbuhu wanda bugunsa da wannan da tsananinsa yana da tsanani yaƙi abu ne mai girman gaske kuma al'amarinsa na da girman gaske la ya kulusu minhu illa alhaqu babu abin da zai kubuta daga kubutar daga gare shi sai gaskiya gaskiya ce kawai za ta kubutar daga wannan al'amari don haka shawara ta gare ka fa'awwid nafsaka wa man ma'aka alkhayra ka sabar kanka kai mumarasa ka ɗauki experience ga kanka da waɗanda ke tare da kai na alkhairi ku saba da alkhairi ku doge kan alkhairi alkhairi ya shiga jikinku da kai da waɗanda ke tare da kai ta wannan ita ce wasiya ta zuwa gare ku wastaftah bihi haka ne ko ka nemi buɗi da haƙurin nan haƙurin nan shi zai sa Allah ya taimake ka واعلم كما كثني أن لكل أمر عتادا كون الأمر ينادى تاندي العتاد فيني تاندي وعتاد الخير الصبر كما تاندا الخير فيني حقولي فذلك ما تقول كاي حقولي توكنا دا الخير نعم وقال وقال سعد سعد بن ابي وقاص فنزل القادسيه واخرج وعلى جيش الفرس وعلى رأسهم رستم في ثمانين ألفا تقدمهم الفيل فيل نعم تقدمهم الفيل وقبل القتال بعث سعد رضي الله عنه جماعة من الصادات منهم النعمان بن مقرن والمجيرة بن شعبة وعمر بن معد يترد يدعون رسم إلى الله تعالى فقال لهم رسم ما أقدمكم وقالوا لموعود الله إيانا أخذ بلادكم وسمى نساءكم وأخذ أموالكم فنحن على يقين من ذلك ما لا يتي وصار سعد من أبي وقاص فنزل القادسية سعد بن وقاص يتفد وطننا لندنا ليكي جابورنتا هل يسنسني a أو guri da ake قادسية ƙadisiya nan ne sansanin farfajiyar inda aka ta wannan yaƙi wa kharaja jaysul furs wa ala ra'sihim alqa'id rustum sai rundunar farisawa ta fito ita ma karkashin jagorancin jagoran su shine rustum fi 80 alfan cikin mayaka 80 yayin da sa'ad ya fita da mayaka 30 suka isko faris furus sun zo musu da mayaka dubu tamanin karkashin jagorancin rockton ya ce ta taƙaddamu humul fiyala gabansa akwai giwaye jam'u filin filin giwa idan suna da yawa sun zama fiyala an gane fiyalatun jam'u filin da haka giwa yake gabace gare su gaban a tafiya ke giwaye za su tura muku kuna harbi sai dai ku harbi giwa kuna harbi kibiya ta cake ta ta koma sannan kuma suna towa suka samu wanda suka samu a ƙasa su taka da kafafuwan wannan shine aikin da adin da giwa suka yi ta yi ya ce ta takaddamu humul fiyala wa qabla al-qital kafin yaki ba'atha sa'adun radiyallahu anhu jama'atan minas as-sadat sadiya ta nadu wasu mutane daga cikin jagorori sai aike su zuwa rustam minhum daga cikinsu akwai an-nu'man bin muqrin akwai nu'man dan muqrin wal mughira bin shu'ba akwai al-mughira bin shu'ba wa bin ma'adi karib da amr dan ma'adi karib ya tura waɗannan su tafi aikin su shine yad'una rustam ila ila Allah ta'ala domin su kira rustam zuwa ga Allah tun kafin a fabata kuduwa ga yadda suka sha tarbiya daga manzo sallallahu alaihi a filin daga amma har a filin daga suna so su ɗauke mutum uzuri suna kiran rastam ya ajiye kafirci ya yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙala lahum rastum sai rastum ya ce da su ma a ƙadamakun ma a ƙadamakun me ya kawo ku wannan ƙasa da ba ta ku ba Me yana ku zo na ƙasarku ku taso da ku kuka zo wannan ƙasa me ya kawo ku faƙalo sai suka ce الله إيانا iyana mun zo ne saboda alƙawarin da Allah ya mana Allah ya mana alƙawari shi ne mu'ud mene garinku Allah mana alƙawarin za mu wannan gari na ka mun zo ne mu cikata alƙawarin Allah mu an gari wa sabi nisa'ikum da kuma kama matanku wa akbi amwalikum da kuma ɗiban dukiyoyinku yace wannan shine abin da ya kawo فنحن على يقين من ذلك ذاك haka muna يقيني ga yaqini ودارت الحوارات نعم ودارت بعض الحوارات وتمت بعض المراسلات مراسلات واللقاءات منها لقاء لقاء منها لقاء ربيعي بن عامر رضي الله عنه مع رستم وكان فيه فقال له رستم ما جاء بكم فقال إن الله إن الله ابتعثنا لنخرج لنخرج لنخرج من شاء من شاء من عبادة العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ومن ومن الدنيا إلى سعتها ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا تذكر لي هون كل إيه فاتي بتقول لنا أنكم أنكم مثلا بتقول لنا نعم ومن دور الأديان إلى عدم الإسلام فأصرت بدينه إلى خلقه ليدعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا معه ورجعنا عنه ومن ومن أبى قاتلناه أبدا حتى حتى نخلد إلى موعد الله قالوا وما هو موعود الله قال الجنة لمن مات على إتهام من أبى والزفر لمن بقي فقال لستم قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا قال نعم كم أحب إليكم يوما أو يومين قال لا بل حتى نكاتب أهل رأينا أهل أهل رأينا ورؤساء ورؤساء قومنا فقال ما سن لنا ما سن لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث فانزل من أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل فقال سيدهم أنت سيدهم نعم. فقال أسيدهم أسيدهم أنت قال لا ولكن المسلمين ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير يجير أدناهم على يجير أدناهم على أعلاهم فاجتمع رسم برؤساء برؤساء قومه وبعد مشاورات مشاورات مشاورات انتهوا انتهوا إلى اختيار القتال نعم. وننكر مثلا قتل منكم ya ce wa darat ba'adul hiwarat sai hiwarat tattaunawa ta gudana tsakanin eh, wakilan jaishin musulmai wakilan rundunar musulmai da kuma rustum da mutanensa watan matba'adul murasalat kuma aike-aike da wasiƙu tsakanin waɗannan ɓangarori biyu ta gudana walle ati da haɗuwa ta tattaunawa an tattauna tsakanin ɓangarori biyun minha ربيعي بن عامر رضي الله عنه daga cikin wannan haduwa ta tattaunawa akwai haduwa da aka yi da rabi'i dan amir Allah ya dadahi Allah ya dada shi ma a rustum tare da rustum wa kana fihi a cikin tattaunawan ga abin da ga abin da ya wakana qala lahu rustum rustum yace ma ja'a bikum me kawo ku kasar mu فقال إن الله ابتعثنا man من min من عبادة ibadi ila ibadati Allah ya ce Allah ne ya zo da mu domin ya fitar da waɗanda ya so fitarwa daga cikinku daga bautar bayi ‘yan uwansu zuwa ga bautar Allah a zaune shi da abin da ya aiko mu da shi ya ce wa min zikin duniya ila ha hakan Allah ya aiko mu da mu fitar da mutane daga takurar duniya zuwa ga yalwar duniya wa min jawril adiyan ila adlil islam hakan na mu fitar da mutane daga zaluncin addinai zuwa ga adalcin musulunci farsalana bi dinihi ila khalqihi sai Allah aike mu da addininsa zuwa ga halittunsa linad'uwahum ilayhi domin mu kira su zuwa ga wannan addini faman qabila zalika qabilna minhu duk wanda ya karba haka to zamu karba daga gare shi wa raja'ana anhu kuma mu tabbatar sa wa man aba wanda ko yaki qatalnahu abadan hatta nafdiya ila mau'udillahi ya ce za mu yaƙe shi har abada har sai mun kai ga alkawarin da Allah ya yi ƙalu wa mama udullahi ya ce menene alkawarin Allah ƙala sai ya ce aljanna liman mata kita liman aba aljanna ita ce alkawarin Allah ga duk wanda ya mutu ta wannan hanya hanyar yaƙar wanda ya ki Allah wazzafaru liman baƙi wanda kuma suka saurato Allah zai ba su nasara wanda ya mutu ya tafi zuwa aljanna wanda ya saura ya samu nasara faƙala rustun sai rustun ya ce kar sami iti maƙalatakum na ji magana ku, na ji abin da kuka faɗa fa'allakum an tu'akhiru hadha al-amra hatta nanzura fihi wa tanzuru yace to shin kuna da kuna iya jinkirta mana wannan al'amari har mu tafi mai nazari a cikinsa kuma ku yi naku nazari ƙala na amurbi iya ce ƙwarai muna iya muku jinkiri kala kam a ahabba ilaikum yace kwana nawa kuke zuwa muku jinkiri kala yauman aw yawmain kuna nufin jinkirin yini guda ko yini biyu kala la yace a ba shi muke nufi ba hatta ba nukatiba ahla ra'ayina wa ru'asa'i Ya ce, har sai mun rubuta wasiƙa zuwa ga masu ra'ayi cikin mu a can ƙasar mu da kuma ma'abota da shuwa gabannin mutanen mu faƙala sai rubi'i ya ce da shi ma sanna lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nu'akhkhir al'ada a inda liqa'i aksara min salati shi annabi sallallahu bai sunnanta mana mu jinkirta abokan gaba a gurin yaƙi sama da kwana uku ba iyaka gaya makura matuka ita ce kwana uku ya ce fanzuru fi amurka wa amri da ka tafi kai nazari cikin sha'aninka da sha'aninsu cikin al'amarinka da al'amuransu waktar wahidatan min salasin haka ne ko eh, ka ɗauki ɗaya daga cikin uku da ajali bayan cikan lokaci faƙala sai rustum ya ce da shi a sayyiduhum wai shin ko kai ne shugabansu da kake gitta waɗannan sharuɗa ƙala sai ce la ba ne ba ne shugaba walakin lal muslimuna kal jasadil wahid sai dan musulmai kamar jiki guda ne yujiru adnahum ala a'lahum na kasan su zai dauki alƙawarin da na saman su ma akai zai tsaya da haka ko da ni ne na kasa duk alƙawarin dauka dukkan musulmai ba mai saba mun akai wajen ta ma rustum bi ru'asai qaumihi sai rustum mitin da manya-manyan mutanen su jagorori wa ba da in intahu ila ikhtiyar al-qital bayan shawarori abinda suka kai karshe suka yanke shi ne kawai za su yi yaki sun zaɓi za su yi yaki na'am na'am wa zakara sayf annasarin kana bihi irqun nisa yawma idin wa annahu khataba an-nasa wa talaqahu ta'ala ولا أركتمنا في الزبون من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون نعم يتسع ذكر سيف anna sa'adan kana bihin irqun nasa cewa sai ya ambata cewa sa'ad yana da wani ciwo da ake kiran shi irqun nasa wani ciwo ne da yake fitar da kuraje wanda yake wahalarwa ya dan wahalar da sa'ad wa yau mai zina wannan yini wa annahu khataban nas yau mutane wa'azi a wannan yini wa tala qawluhu ta'ala ya karanta fadan Allah da yake cewa laqad katabna fi zabuni min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun hakika mun rubuta a cikin littafi shine zabur masalar da yawa daga cikin malamai suka ce anan ana nufin eh, littafi min ba'da zikri bayan ambato annal arda yarithuha ibadiy salih cewa ƙasa masu gadanta sune bayina na kwarai zuhra wa sallallahu bin nasi zuhra thumma kabbara arba'an وحملوا بعد أن أمرهم أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ودار القتال وفق المسلمون آيات الجهاد وعلت صيحات التكبير وتقايلت رؤوس المشركين وقد سمعت بالأرض ولقد سأمت بالأرض ودقت دماؤهم نجسة نجسة الرمال فولوا مدبرين وسأل ابن أبي وقاص يدير رحل المعركة وهو متكئ على صدره فوق وسادة لا يستطيع ركب ركب جواده ركب جواده من الدمامل التي أصابت وأقتل السم وانهزمت الفرس ولله الحمد والمنة وكان عدد القتلى من الفرس عشرة آلاف ما لن ce wa بالناس bin nasi zuhura ya yi sallar sun makabbara arba'an sai kabbara hudu dama ya gaya musu tunan ya kabbara daya kabbara ta biyu ta uku da ya yi kabbara ta hudu to shi kenan kawai a tafi kuma su tafi suna faɗin la haula wala wata illa billah ce wa hamalu da an amarahum an yaqulu la haula wala wata illa billah suka ta san mafaris fursawa bayan ya musu manni da cewa su dinga faɗin la haula wala wata illa billah wadalar fitalo yaƙi ya kaure wasaɗarar musulmi na ayatun jihad musulmai suka gana ayoyin jihadi ma'ana ayoyi na jihadi suka bayyana gare su ko suka dinga karanta su wa'alat sai hatu takbir sai ha sauti na kabbara ya ɗaukaka ya zama na ko ida kabbara kake ji ga musulmai aka fa kaure yaƙi ya kaure aka rancaɓe wata ɗayarar ru'usul musulkin sai ga kawunan musulmai suna ta tashi sama wa ƙadir taɓa matabil arde ta riga ta gauraya da ƙasa shine irtaɗama abu ya ɗauki ƙasa da mai ruwa ko wani abu ya faɗi ƙasa kaga da zai haɗe da ƙasa ya ɗauki ƙasa shine irtaɗamat bil ardi wa gaffat dima'uhum an-najisa ar-rimala jininsu mai najasa ya mamaye rairayi da tsakuwanni su ne rimal da tsakuwannin nan sai jininsu ya rufe su fa wallau mudubirina sai suka juya da baya suna masu arcewa shine wallau na suka juya da baya suna masu arcewa wa sa'ad biyu wa waqas riru rahal ma'araka shi ko sa'ad yana can yana kwantarol ɗin yakin shi ne raha raha shi ne dutsen nika wanda ke kewaya na da abin da ke kewaya yakin to da ke control ɗinsa yana zaune wa huwa un ala sadri yana kishin gida a kan kirjinsa fauka wisadatin saman matashi yana zaune saman matashi bai iya dagawa la yastati'u rakaba jawadihi bai iya hawa dokinsa jawadin shine doki min da mamilin lati Sabato saboda kuraje da suka same shi kurajen da suka fito masa bai iya hawa doki ya ce wa kutila rustum yaƙi ya kaure har aka kai ga aka halaka rustum wani hazamatul furs sai farisa suka samu karaya rundunarsa ta dare suka gudu walillahi alhamdu wal minna kuma godiya da falala duk suna ga Allah wa kana adadul qatla min al-fursi asharatul alaf adadin waɗanda aka kashe daga farisawa ya kai mutum dubu goma. an jabirin da samuwa rabbi Allah wa ana ƙwal لتفتهمن إثابة لتفتهمن إثابة من أمتي كنز آل كسرى الذي في الأبد نعم ya ce fatul baitul abiyad baitul abiyad shine farin gida shine gidan sarkin farisawa an jabir bin samura radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam عصبة من أمتي يفتحون يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى النبي يتي وتجمع daga cikin al'ummata ta za su bude baitul abyad shine baitul kisra gidan kisra wa fi riwayatin aw riwayati la taftahanna isabatu usabatu isabatu min ummati kanza ali kisra alladhi fil abyad yace wata tawaga daga cikin al'umma ta za su fasa taskar kisra wacce take al'abiyar cikin gida da ake kiran shi al'abiyar amza sa'adun amza sa'adun na abi waqas radiyallahu anhu shaharain shaharain fil qadisiyya ba'da al-ma'raka وكاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يفعل فكتب اليه عمر بالمسير عن المدائن ازمه كسرى وتحرك الجيش المنتصر المنتصر باتجاه المدائن وكان المسلمون من نسل من نسل إلى نسل في بوش وفي بابل وفي سيس ولذلك أصبح جيش المسلمين في الصفة المقابلة للمدائن وحاول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يؤمن عبور جيشه في السفن فلم يقدر على شيء منها لأن الفرس ضم السفن ليحرر المسلمين من الإقامة منها من العبادة منها وكان النهار عريضا فاتحا بالماء يقذف في الزبد لشدة لشدة جريانه ومواجهه وموجه متلاطم وزاد وزاد المد فيه وارتفعت مياهه ارتفاعا كبيرا وفي ليلة من ليالي سعد رضي الله عنه رأى رؤيا خلاصتها أن قوية المسلمين اتهمت مياه دجلت هادرة هادرة وعبرت وقد عبرت وقد عبرت من المد بعمل عجيب نعم mala ya ce amda sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu sare ne fil qadisiyya ba'd al marika bayan an gama wannan yaki musulmai sun ci nasara sai sa'ad ya zauna a nan qadisiyya tsawon wata biyu وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخاطب وكاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يفعل sai rubuta wa sayyidina Umar radiyallahu anhu wasiƙa cewa me ya kamata yi yanzu tunda an ci Qadisiyya an ci nasara a Qadisiyya fa kataba ilayhi Umar bil masir ila al madain sai Umar ya rubuta mashi ya tafi kada ya tsaya ya ci gaba da yaki har ya kai Asima ya kai capital din su ita ce Madain Asimatu Kisra وتحرك الجيش المنتصر باتهاج الم... باتجاه المدائن هي وانا لندنا تتاشي تتيون قراء تكام عنيا زوا مدائن وسار المسلمون من نصر الى نصر مسلمين كتك بدا تشيك بدا نصر زوا نصر سنت نصر ابرس سنت نصر ابابل سنت نصر بحر سير يتي بذلك اصبح جيش المسلمين في الصفة المقابلة للمدائن حركة كي الضفة fiddafatil muƙabila ko har aka kai inda musulmai suka kai a gabar ruwa shine zaffa gabar ruwa da take eh, daura da mada'in ya zama da tsakaninsu da mada'in ruwa وحاول سعد بن أبي وقاص رضي radiyallahu anhu an يؤمن abu جيشه fi sufun sai sa'ad ya yi ƙoƙarin ya samar mutanansa ya amun ya samu lamuni da ya tsirar da mutanensa ya tsallaka da su mada'in ta hanyar jiragen ruwa amma falam yagdar ala shay'in minha bai iya samun jirgin ruwa da zai haura da su ba saboda me yace li anna al fursa dammu sufuna li yahrimu al muslimina min al ifadati minha saboda fara sun yi kokari duk wani jirgin ruwa da ke ɗaya gabar sun yi kokari sun dawo da shi gabar su ta yadda musulmai ko da sun zo ba sa samun wani jirgin ruwa a wannan gaba da zai hauro da shi ne na ul musulmi ne min alifadati min hawa kanan naharu ariza kuma wannan rafin da ke tsakanin su ya kasance yana da faɗi ɗafi hambil ma'i kuma ya taso da ruwa ya kawo ruwa ya qazifu bin zabad da shiddati jarayani yana turo kumfar ruwa shine zabad saboda tsananin gudunsa yana haɗa kumfa wa mawjihu wa mawjihun ko mutaladimun haka nan yana da bugun ruwa shine mawjihun mutaladimun mai bigewa mai hadaji mai bugun juna wa zada fihi kuma ruwan yana ta samun karuwa shine almad almad da tallafi da ka ruwan na ci gaba da samun karuwa ya huhu sai ruwan sa ya karu yayi sama irtifa'an kabiran sama mai girma saboda karuwa da yake ta samu wa fi lailatin min layali sa'ad radiyallahu anhu cikin wani dare daga cikin darukan da sa'ad yake nan a qadisiyya ra'a ru'ya sai wani mafarki yace takaice a takaice bayanin mafarkin kulasatuha anna khuyul almuslimin iktahabat miyah ad-dajla al-hadira yajewa dawakan musulmai sun kutsa wannan ruwa na dajila rafi ne mai girma amma mafarkin ga dawakin musulmai sun kutsa shi wa abarat kuma sun tsallaka sun tafi mada'in wa kad akbalat min al-madd bi amrin a lokacin kuma da ta taho da yawan ruwa da tallafa ruwa mai yawan gaske da haka suka haura ko ko zaman akbala suna nufin rundunar musulmai sun samu tallafi mai girma da shi suka haura ya ko za mu tsaya na insha Allah sai mu tashi uburun haka ne ko لا مثيل له الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته